وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauci a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau muna biyu da watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan uku miladiya 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsir suratul hajji a yau <clears throat> za mu ci gaba da tafsirin aya ta 34 zuwa 35 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله وبشر المخبرين الذين رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة كما بقوة الأمة جعلنا من سكن من سنيام سئر إبادة فذا سبوتا وألا لإتا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام domin su ambaci sunan Allah a bisa abin da ya azurta su na daga dabbobin ni'ima fa ilahukum ilahun wahid don haka abun bautar ku abun bauta ne guda ɗaya falahu aslimu saboda haka ku mi wuya gare shi wa bashirin muhbiti ka yi albishir ga masu ƙanƙan da kai allazina idza zukira Allah wajulat qulubuhum sune waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu suka raurawa wasabirina ala ma asabahum kuma masu yin haƙuri akan abin da ya same su والمقيمي الصلاة سنما تطيب دسلة ومما رزقناهم ينفقون سننكما ما ستشير وادك أبن مكأذر تاسمه أجيب مفارة تفسير من da لمك faɗi yana daga cikin munasabar wannan aya a cikin wannan sura bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wasu al'amura da suka shafi hajji musamman abin da ya shafi yanka abin layya to ne ubangiji wata wataala yake tsokaci game da mushrikai mushrikan larabawa waɗanda a wancan lokaci suka ƙirƙiri ibadu da sunan aikin hajji iri-iri suka ƙirƙiri ibadu da sunan yanka ga gumakansu kuma da da niyar cewa suna yin wannan aikin ibadar ko kuma wannan aikin yankan suna yin shiga gumakansu sannan ga Allah to shi ne Allah subhanahu wata'ala a nan yake nuna musu wani abu da suka yi ba daidai ba ne kuma Allah ba zai taɓa karɓar wannan abu nasu ba saboda na farko dai ubangiji subhanahu wata'ala shi ne mai shar'anta addini shi yake cewa abu kaza bautar Allah ne a bauta masa da shi shi yake abu kaza addini ne don haka a kusance shi da shi duk abinda ba Allah ne ya shar'anta shi a matsayin addini ba to babu wanda yake da matsayin da zai shar'anta wani abu ya zama addini Allah kaɗai ne yake iya cewa abu kaza addini a littafinsa ko kuma akan harshen manzon sallallahu alaihi wa sallama wasallama wato annabi sallallahu alaihi sallama. su kaɗai ne za su iya cewa abu kaza a yi shi a samu lada a samu kusanci ga Allah duk wani wanda zai kawo wani abu da sunan addini ya kuma nuna wa mutane cewa idan sun yi za su samu kusanci da Allah kuma abin nan ba umarnin Allah bane da manzansa to wannan ba zai zama addini ba Da haka abinda mushrikai suka yi a wannan lokaci na ƙirƙirar wasu abubuwa da sunan addini da sunan bautar Allah na yanke-yanke da wasu maganganu da sun su ta faɗa wanda ba Allah ne shar'anta musu ba to Allah ba zai karɓi wannan daga wajensu ba sannan abu na biyu shine abinda duk aka ce addini ne to Allah kaɗai ake yi wa shi ba a haɗa Allah da wani a cikin abin da ya shafi bautarsa saboda haka babu wani wanda ya cancanci ya zama kini ga Allah subhanahu wata'ala abokin tarayya gare shi babu shi su kuma waɗannan sun kirkiri wasu gumaka da su suka sassaƙa su da hannayensu suka kwaba suka gina da hannayensu kuma suke bauta musu da sunan cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya musu cewa duk wata al'umma da take da addinin da Allah ya yarda da shi to shi ne ya sanya musu abin da za su kusance shi da shi na ibada sawa'un kalmar man sakan mun ɗauke ta ne a matsayin ismul makan cewa abin ah, sakan mun ɗauke shi ne akan cewa ismul masdar ne shi ne nusuk shi ne bautar Allah ibada ibada nan ko zanto kowace ibada ma ake nufi ko kuma ana nufin ibadar yanka yanka wani abin yanka da sunan kusantar Allah subhanahu wata'ala kowace ma'ana ce muka bawa mansakan idan muka ce ismul abin da ismul masdar ne to zai zama Allah subhanahu wata'ala kadai shine mai haƙƙin ya shar'anta wannan annusuk ya zuwa da ma'anar ibada kowace irin ibada wacce za a kusanci Allah da ita qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tace da ibada haka nan an-nusuk yana daukan ma'anar abin yankawa dabbar da ake yankawa domin Allah kamar dabbar hadaya dabbar layya dabbar hakika duk wata dabbar da ake yanka ta dan Allah to wannan ita ma akan kira wata da nusuk wani bangare ne shi na bautar Allah wasalli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka shi kadai kuma ka soke abin sokewarka domin sa shi kadai kaga shi kadai ake wayanka nabi yace man zabaha li ghairi llahi faqad ashrak wanda dai yayyanka don wani Allah to yayi shirka saboda in muka ce man sakan ana nufin nusuk ana nufin ismul masdar ay ma yuta'abbadu bihi ma yutaqarrabu bihi ila Allah to Allah subhanahu wata'ala kowace al'umma ya samar mata da hanyar da za ta bauta masa da shi haka nan muka ɗauki mansakan da ma'anar cewa ana nufin muka karanta shi da cewa ana nufin ismul makan kamar yadda zo a wata kira'ar mansikan bi kasri sini a kira'ar hamza da kisa'i da khalaf sun karanta shi ولكل أمة جعلنا منسكا بكسر السين مكتشي ما أنرس اسم المكان كمرأة المسجد وتقول موتر الله سبحانه وتعالى to haka nan ubangiji shi kadai da yake da ikon yake da hakkin ya ware wani guri ya ce nan gurin a nan za a bauta masa banda wuri kasa. al'ummomin da suka gabace mu Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta musu bautar Allah ne a wurare na musamman ba a ko'ina ba an shar'anta musu ne su yi bautar Allah a wurare na musamman ba za su yi a ko'ina ba amma wannan al'ummar sai ya zanto yana daga cikin abin da Allah ya keɓanci wannan al'umma da ita saboda keɓantance da ya yi da mafificin manzo sai zamana an halatta mata ta yi ibada a duk inda wannan ibadar ta riske ta saboda ka duk inda sallah ta same ka za ka tsaya ka yi sallah a wannan gurin matuƙar dai guri ne mai tsarki to saboda ka wannan ma shari'a ce Allah subhanahu wataala shi yake tsara ta ba wani wanda yake tsara wa kansa ba Allah ba to kowace al'umma Allah ya yi mata wannan saboda haka ba wani abu bane wanda mutane su suke kirkiro wa kansu ko su suke tsara wa kansu Allah shi yake tsara musu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tsara ma kowace al'umma irin nau'in ibadu da suka dace da yanayinsu da zamaninsu da lokacinsu kowace al'umma Allah subhanahu wataala ya tsara mata irin abinda za ta yi na bautar Allah wanda ya dace da wannan zamanin da wannan lokacin da irin waɗannan al'ummar abinda aka yi tarayya a kansa shine tauhidi duka al'ummutun daga kafuwar duniya tun daga sauko da annabi adam alaihissalam a bayan ƙasa da shi da zurriyarsa tun daga kan manzo na farko da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi zuwa duniya annabi nuhu alaihissalam har zuwa manzo na ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkaninsu sun zo ne da aƙida guda ɗaya aƙidar tauhidi aƙidar ɗayan ta Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta shi yasa a gaba yace fa kum ilahu wahid abun bautar ku abun bauta ne guda ɗaya ko da kun zanto mabambanta a shari'u saboda bambancin zamani da bambancin wuri da bambancin halitta da Allah ya yi muku to amma abin bautar da ku ɗaya ne kuma shine mai shar'antawa bambancin shari'ar annabi musa da ta annabi isa da ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fuskar furo ba tana nuna cewa kowa yana da abin bautar bautarsa daban bane abin su guda ɗaya ne ce fa ilahukum ilahun wahid illa iyaka kowace al'umma kuma an sanya mata hanyar da za ta yi bautar amma wanda za ta bautawa ta tsantsanta bautar gare shi shi guda ne za ka kada a fahimci faɗar Allah wani kulli ummatin ja'alna man sakan a fahimci cewa kowace tana da addininta addini guda ɗaya ne da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi ya aiko annabawa da shi gaba in shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqim ad-din an aqim ad-din wa la tatafarraqu fihi wannan shine abinda Allah ya shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wasallam shar'anta wa nuhu yayi wahayin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da shi ga annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa an aqimuddin su tsayar da addini shine tauhidi wala tatafarraqu fi kada ku rarrabu a cikin wannan tauhidi saboda haka asasin addini guda ɗaya ne shine bautawa Allah shi kadai wanda ya halitta kuma wanda yake kula da abin da ya halitta ta hanyar azarta shi da bashi ci da sha da dukkan abin da rayuwarsa ke bukata ba shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan batun shari'a kuma kowace al'umma tana da da nata tana da shari'a da tsarin rayuwa da kullum ja'alna minkum shir'atan wa haja alati kowanne daga cikin ku mun sanya masa shari'a da kuma tsarin rayuwarsa har aka zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wanda shi ya zanto ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara masa Eh, wato shari'a da kuma tsarin rayuwa guda ɗaya wanda kowa shi zai yi duka annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya raya su zuwa lokacinsa to da za su bi shari'arsa wallazi nafsi bi yadihi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai nabi rantsuwa da Allah wanda ransa yake a hannunsa cewa da annabi Musa yana nan da rai babu abin da zai yalwace shi illa tibai face ya bi sauraka annabawa duka sun haɗu a tushen addini guda ɗaya shine aqida qawaidul islam guda ɗaya duk sun haɗu a kansa shahadatu allah ilaha illallah shahadatu ash-shahada risala manzanci hadda manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da Allah ya karba alkawarin annabawa duka sai sun yi imani da manzo da da yana nan wato da za su rike shi sannan kuma abin da ya shafi A imani da Allah subhanahu ta'ala da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara walƙadari khairihi wa sharri duka waɗannan abubuwa sun yi tarayya a kansu don haka inda suka saba shi ne maganar shari'a shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala da cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face mu masa wahayi cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai ni don haka ku bauta mun wala qad wala ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yastanibu at-taghut kowace al'umma mun aika mata da manzo yana faɗa mata cewa ku bauta wa Allah ku nisanci dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba الإمام البخاري لمسلم سنفت الحديث لك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأنبياء أولاد علات وكما إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد النباوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم أئن كيشويني وإن قواني نسكي لإيائي دبن دبن إيائي نسو دبن دبن أما الدين نسو لها فهكا النباوة سكي to wannan shine hikimar ubangiji wata wataala bayan ya gaya musu cewa kowace al'umma ya sanya mata abin da za ta kusanci Allah da shi na bauta da inda za ta bauta masa da sanda za ta bauta masa sai kuma ya ce fa ilahukum ilahun wahid to abin bautar ku kuma ɗaya ne babu bambanci kuma shi kadai ne mai shar'antawa shi ya shar'anta da ya bawa annabi nuhu alaihi salam da ya bawa annabi ibrahim annabi musa annabi isa duka sauran annaba duk dai shi kadai ne mai shar'antawa kuma shi kadai ne ake bautawa sai Allah ce falahu aslimu don haka gare shi shi kadai ku miƙa wuya ku miƙa wuya ku tsarkake ibadar ku gare shi shi kadai ku miƙa wuya ta hanyar ku yi masa da'a da'a ta gaba daya da'a ta bai daya ku kankantar da kanku ga hukuncinsa duk abin da ya hukunta ku karbe shi hannu bibi ba tare da jayayya ba wannan an kaddamar da aljar wa majrur wa lahu don a nuna hasr eh, cikin siyaqul hasr taqdimul jar wal majrur wa lahu falahu aslimu falahu aslimu gare shi kadai za ku mi kawiya za ku saduda za ku sallama ah, ibnu ashur cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir yana cewa al-islam al-inqiyadu tam musulunci shine cikakkiyar mi kauya wa huwa al-ikhlas fi ta'a shine mutum ya tsantsanta biyayyar ta ga Allah subhanahu wata'ala ya zanto yana yin ayyukan sa ne dan Allah ba dan yaban wani ba ba dan tsoron wani ba ma'ana ai la tukhlisu illa lillah kada ku tsantsanta wani aiki sai ga Allah subhanahu wataala shi kadai ku bar dukkan wasu abubuwa da kuke yi da sunan aikin hajji a jahiliya wadda kuke yin su don wani Allah ku dawo ku yi su don Allah fatruku jami'al manasikin lati uqimat li ghairillah duk wasu abubuwan aikin hajji da ku larabawa kuke yi ba don Allah ba kuke yi wa gumakan to ku bar su ku zo ku riƙe biyar Allah subhanahu wata'ala wala tansuku illa fil mansa kada ku yi wani aiki ba a gurin da Allah ya ce ayi ba alladhi ja'alahu lakum wanda shine ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku cewa anan ne za ku yi bautar Allah wannan duka Allah subhanahu wataala yana shagube ne ga mushrikai yana raddi ne ga mushrikai akan abin da suke yi da sunan bautar Allah da bautar gumakansu sana sai Allah ce wa bashirin mukhbitin kai albishir ga masu dankantar da kai anan al-khitab lin nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah yana dawo da magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya annabi ya albishir da samun alkhairi na duniya da kuma alkhairi na lahira lil mukhbitina ga masu dankantar da kai alkhadi'ina lillah alkhashi'ina lillah almutawadi'ina almutma'innina lillah masu dankantar da kansu ga Allah masu kushu'i da nutsuwa masu ƙanƙantar da kai da tawalu'u domin Allah masu miƙa al'amarinsu ga Allah subhanahu wata'ala wannan kalmar al-mukhbitina al-ikhbat duk an fassara ta da waɗannan ma'anoni an fassara ta da al-khudu al-khadi'una lillah an fassara ta haka nan da al-tawadu kaskantar da kai an fassara ta da al-khushu an fassara ta da sallah kanta an fassara ta da al-mutma'innin masu nutsar wato nutsuwa ga Allah subhanahu wata'ala a wanda duka ya zo daga cikin tafsirin magabata wanda duk wani bangare ne na ma'anar kowane na faɗa wani bangare na ma'anar al-mukhbit asarin al-khabt shine al-mawdi'u al-munkhafid min al-ard gurin da yake kwari shi yake kira al-khabt al-mukhbit shine wanda ya gangara wani guri mai kwari الخليل ابن أحمد الفراهيدي كتاب العين يا فسر الخبط دشين المتسع من بطون الأرض المتسع من بطون الأرض وترامك النسكي لفعلي gangara cikin ƙasa da yake da faɗi da yalwa to muka ɗauki ma'anar al'ikhbat za mu ga duka ta ƙunshi waɗancan ma'anoni da waɗancan malamai suka fassara bai mutumin da zai yi tawalu ne wanda ya sauko kasa wanda ya sauko kasa bai daga kansa ya nuna ya kowa ba ya yi wo kasa da kansa kamar wanda ya shiga gangara ya shiga rani haka nan wanda yake al-mutma'in wanda yake da a nutse shi ma ya yi daidai da wanda ke shiga cikin gangare zai tafi a cikin nutsuwa ba zai tafi da rashin nutsuwa ba haka nan in ka duba al kankan da kai shi ma wanda yake mai kankan da kai daidai yake da wanda shi ma yake gangarawa a wani guri wanda yake da kwari ba kamar wanda yake <clears throat> tafiya a kan gurin da yake fili fital ba duk waɗannan sun shiga ƙarƙashin al'ikbar shi ya sa malamai suka yi wannan fassarori daban-daban cewa wa bashir al shi ne ka yi albishir ga masu ƙasƙantar da kansu masu tawalu'u waɗanda ba sa nuna jiji da kai abinda ake nufi da al-mukhbitin ana su ne muminai domin su suka sifantu da sifar tawazu da sifar ƙasƙantar da kai domin sifar ƙasƙantar da kai sifa ce ta mumini ba san mumini da jiji da kai ba da nuna isa da ainihin takabburanci girman kai ba a san mumini da wannan ba mushiriki kafiri aka sani da girman kai saboda baya tunanin akwai wani abu sama da shi baya tunanin akwai wani abu sama da shi yana ganin shi ya kai ya isa Allah ya ce kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabba haka Allah yake toshe zuciyar dukkan wani mutakabbiri mai nuna girman kai jabbar wanda yake mai tsaurin zuciya yana daga cikin tafsirin da aka yi wa makhbiti su ne waɗanda ba ta zaluntar mutane in an zalunce su kuma suna suna suna yaɗa wato ba ta ramuwar gayya cikin tafsirin da aka yi wa al'ihbar kamar yadda ibn abi shayba da albayhaqi suka ruwaito ibn abishai ba a cikin littafin al-musannaf albayhaqi a cikin shu'ab iman su ruwaito daga amur ibn aus yake cewa al-mukhbituna alladhina la yazlimuna an-nas wa idha zulimu lam yantasiru al-mukhbituna masu kankantar da kai sune waɗanda ba sa zaluntar mutane in kuma an zalunce su ba sa ramuwar gayya ibn atiya abu muhammad a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz da ya kawo wannan asar din sai ya masa ta'aliki da cewa وهذا مثال شريف من خلق المؤمن الهين اللين وانا مثالي ني babban misali ne na daraja na mumini wanda yake mai kyakkyawar ɗabi'a ɗabi'a ta sauƙin kai da kuma taushin zuciya da taushin hali saka shi yake da wannan ɗabi'a ɗabi'ar da ba zai yi takabburanci ba ba zai yi jiji da kai ba har ya kai shi da zaluntar wanda bai bai kamata ya zalunta ba haka nan kuma in an zalunce shi to yana kawar da kai baya tunanin daukan fansa duk da cewa in ya daukan sa ba laifi yi ba to amma yana so ya shiga cikin manyan mutane muhimmai a gurin Allah Allah ce wa jaza'u sayyi'atin سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم التي وجزاء السيئة ساكمكم ممونة شين مير ممونة كمرسا ساكمكم ممونة مير ممونة كمرسا وجزاء سيئة سيئة مثلها سيف من عفا أما فولي أفوه wa aslaha ya ma gyara abinda wancan ya bata fa ajruhu ala Allah to ladan sai yana ga Allah ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya dora wa kansa alhakin bashi lada ya biya shi akan wannan abin da aka yi masa na munanawa ya yi haƙuri innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san adh-dhalimin ce man tasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil wanda kuma ya rama bayan an zalunce shi to wannan ba shi da wani laifi إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم التي ولد سكي للي فيه سوني ولد سكي زالين المتعلم سكي كما تأدنتي ba tare da gaskiya ba tare da hujja ba a bayan ƙasa Allah ce waɗannan suna da azaba naira radadi sai la ce wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi to lalle wanda ya hakuri ya yafi wannan yana daga cikin muhimman al'amura manyan al'amura to kaga ubangiji subhanahu wata'ala bai hana wanda aka zalunta ya rama ba amma ubangiji ya masa tayi mai tsoka cewa man afafa ajruhu ala Allah an baka damar karama amma ga wani tayi Allah yana ba ka yi haƙuri shi ya biya ka shi ya za ake babu mai hankali mai tunani mai hangen nesa da zai ji wannan tayin ya ji karba wadda ce ya bar maka dama kai ka je ka kwaci haƙƙinka amma in ka yi ka ban mun ni a gona ala ce ni ka ban mun ni zan biya ka ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin ibn taymiya alayhi rahmatullah yana da wata risala tana nan cikin jami'ur jami'ur rasail wal masail nashi a majmu'a ta farko wanda ya kawo jahi 20 fuskoki 20 waɗanda za su sa mutum a yi masa ba daidai bai kawar da kai ya fi kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abuwa ashirin da ya ambata sun isa su sa mutum in an yi masa to ya zaɓi afuwa kan ya zaɓi ramuwa ya zaɓi ya yi afuwa akan ya zaɓi ramuwa ko ba komai ba in ba wani abu sai wannan tayin da Allah zai masa ya ce in ka yafi to ka zo ni zan biya ka ina san a rayuwar mu ta yau da gobe a ce kana rigima da wani sa'anka ko wanda ma ka fi shi ya cutar da kai sai wani babba a gari ya ce ka kyale shi ka zo ni in mayar maka ko ni in biya ka ba na jin za ka zaɓi cewa ba ka hajjar kanka ba ka san irin biyan da zai yi maka ba zai biya ka saboda ka ji magana ta kuma ya hau to bare kuma Allah kyautarsa ba ƙarama ba ce ce fa'ajiruhu Allah ce kuma alallah aka ce fa'ajiruhu alallah ba ma ce inda aka ce alallah don Allah yana muka cewa ya wajabta wa kansa zai biya ka ba zai taba fatawa ba wajibi ne zai maka wannan ibn taymiya yake cewa ko wannan ladan kadai ya isa ya sa mutum ya kawar da kai duk da an ba shi dama ya ce ko balintana in ya tuna cewa da shi da wanda ya zalunce shi din da aikinsa da aikin wanda ya zalunce duka daga Allah Allah subhanahu wataala shi yake kaddara komai shi yake hukunta komai to kaga wannan ba zai sa ya yi bakin ciki da wani abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta ba sai ya kauda kai ya fi af'aluhu wa harakatuhu wa sakanatuhu da shi da wanda ya ci duk min Allah duk daga Allah sannan kuma ballantana ya tuna cewa dukkan wani abin da zai same shi ya bakanta masa rai ya bata masa rai wani abu ne da da Allah subhanahu ta'ala zai yaye masa wato zai iya jarrabarsa da shi saboda wani zunubinsa da yake tare da shi ya kankare masa Allah ya ga dama sai ya jarrabe shi da wani abin da zai bata masa rai saboda wannan bacin ran da zai shiga ya zama sanadiyar ubangiji ya kankare masa laifinsa wata kalma da akwai rawaitowa daga sayyidina ali ibn taymiyyah yana cewa min jawahirul kalam cikin gwalagwalan maganganun sayyidina ali yana cewa la yakhafanna 'abdun illa rabbah لا لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه لا يرجون عبد إلا ربه bawa kada ya yi fatan ko sa tsammani ko sa rai ga wani ba ga Allah ba ya sa ranta da tsammaninsa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ne in ya bayar ba mai hanawa in ya hana ba mai bayar ba la yarju wannan abdul illa rabba wala ya na illa dhanba kai ji tsoron wani abu sai sai zanubin sa fama asabakum musibatin fa yuwa kasabat duk abin da zai sami ku na musiba ku kuka jawo kanku ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك باوا يجي cewa duk wani abin da ya same shi mara daɗi to ta ila da ce jawo kansa wanda wannan zai sa shi istighfari da tuba zuwa ga Allah har ma ibnu taymiya yake cewa duk sanda bawa wani zai bata masa ya shagaltu da mayarwa da mutumin nan martani ko cewa sai ya rama ya manta da shi karan kansa da laifukan da suke tattare da shi da tuba da istighfar ya ce to wannan shine musibar ta saba wannan shine wanda ya shiga cikin musiba ta hakika sannan ya ce ka duba wajen mayar da ƙoƙarinka ka ce sai ka yi jiddigi ka ba ƙwaƙwafi kai ma ka yi ramuwar gayya lokacinka ne kake batawa lokacinka ne mai arha yake ta tafiya kawar shi yayin da wanda zai bata maka wanda zai munana maka zai ga cewa ka damu sai ka ɗau hansa to shi kuma wannan zai ƙara masa jiji da kai cewa eh lalle dukan da yake kaiwa yana samu kuma yana ciwo kai kuma za ka yi taɓata wa kanka lokaci za ka yi taɓa wa kanka lokaci saboda haka ibnu taymiya yake cewa ka manta ka shagaltu da neman tuba da istighfari daga laifukanka ya fi ka tsaya ka bata lokaci wajen ka bi diddigin sai ka rama ibn taymiya ya faɗa abubuwa da yawa yace kuma wanda duk za a cinta ya haƙuri to sai kaga ya ƙara samun ɗaukaka wanda kuma yake cutar da mutane suna haƙuri shi kuma zai ta ƙasƙanta shi ma za da abdun bai afuwan illa ya duk sanda bawa zai yi afuwa to ɗaukaka zai ƙara a wurin Allah me yasa saboda ubangiji subhanahu wata'ala yana san afuwa shi mai afuwa ne ko yana san afuwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saboda ubangiji yana san afuwa shi mai afuwa ne yana san bawan da zai sifantu da afuwa wanda duk ya samu sifantuwa da sifar afuwa babu shakka wanda ya samu ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala da ya samu sanan baya ga wannan ma'iyyar ubangiji da zai kasance tare da bawa yayin da ya kasance mai haƙuri Allahu ma'as sabiri Allah yana tare da masu haƙuri ma'iyya ce ta ta'ayyid ma'iyya ce ta tashrif ma'iyya ce ta tamkin Allah zai ƙara kasancewa tare da bawa da taimakonsa ya ba shi darajar da baya tsammani shi yasa wasu daga cikin malamai suka fassara al a nan da cewa al su sune waɗanda ba sa zalunta mutane sai an ka zalunce su ba sa ba sa ƙoƙarin ramuwa za mu ga a cikin sihomin da ubangiji ya yi fashin baƙi na al-mukhbitin za mu ga maganar haƙurin ta mutu ƙarara wasu sabiri na alama a saba masu haƙuri akan abin da ya same su su mai haƙuri al-mukhbit shine wanda yake tsantsantar da da kansa ga Allah subhanahu wata'ala baya da niyyar cutar da wani sannan wani ya cutar da shi baya da niyyar ramawa ya zabi ya sami wato martaba ta ƙololuwa duk da cewa an ba shi alhakin ya rama amma ya zaɓi ya ɗauki martaba wala man sabara wa gafara inda zalika lamin azumin umar wasu malami suna cewa lokacin da annabi lukman yake wa ɗansa wasiya ce wasbir ala ma asaba inna zalika min azmil umur ce inna zalika min azmil umur ba ce la min azmil umur ba amma na aka ƙara la min azmil umur saboda haƙuri kamar yadda ake kasa shi gida uku to haka na ana iya kasa shi gida biyu akwai kashin haƙuri gida uku akwai kuma kasa haƙuri gida biyu wanda ina gama gure wannan bayanin sai mun zo kan gabar wasu wasabiri na alama a saba to masha Allah akwai wani bawan Allah da zai shiga addinin musulunci yanzu ya shigo da shi a kana so ka shiga addinin musulunci wani ne ya matsa maka ko ya tilasta ka cewa sai ka musulunta kai ka sa san kai kai da za ka musulunta to musulunci shine ka yarda cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai babu wani abin da ake bautawa sai Allah shi kadai ba a bautawa mala'iku ba a bautawa annabawa ba a bautawa salihai waliyai malamai Allah kadai yake bautawa duk wata ibada da zaka yi ka ji a zuciyarka cewa Allah kake wa wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu ka yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi da sako na ƙarshe ya zo ya gaskata dukkan annabawan da suka gabace shi tun daga kan annabi adam zuwa annabi nuhu har zuwa kan annabi isa alaihi salam duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da imani da waɗannan annabawa sannan shi ne cika makinsu ne annabin ƙarshe ka yi da wannan to wannan shi ne musulunci zan faɗa maka kalmar shahada idan ka faɗa to ka zama musulmi kamar kowane musulmi ka ce ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله kace ka shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka yadda da wannan ka yadda da annabi Isa cewa manzon Allah ne ba dan Allah ba to alhamdulillah daga yanzu kai ma musulmi ne kamar kowane musulmi ba ka da bambanci da wanda aka haife shi musulmi ya mutu musulmi matukar dai za ka riƙe wannan to kana nan musulmi abin da yake wajibi akan musulmi na wajibi akan ka abin da ya zama haƙƙi ne ga musulmi kai ma kana da shi yanzu za ka je ka na maka inda za ka yi wanka ko ka je ka yi wanka sannan ka aiwa ya sunanka ne Peter kana za ka canza suna ko ka san twitter to wani suna kake so khalifa abubakar kenan abubakar abubakar khalifa shi kake so to daga sunan ka khalifa muna yi baka addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya baka sabati ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da digadiganka ka zama ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah eh, sau ka je ka samu waɗanda za su koya maka kuma karatu ka san ya ake yin tsarki ake sallah ya ake karatun Alƙur'ani wanda duk ka je ka samu akwai na san waɗanda za su koyar da kai masha Allah subhanahu wataala ya ambaci albishir ga waɗanda suke masu kaskantar da kai ibn mas'ud ya kasance idan ya ga rabi ibn husayn ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin tabi'ai malamai ko masu ibada idan ya ganshi sai ya karanta wannan ayar wa bashirin mukhbitin sai ya ce da shi ma ra'aituka illa zakartul mukhbiti duk sanda na ganka sai na tuna al-mukhbiti da Allah ya ce ayi wa albishir saboda yadda ya sifanta da tsoron Allah da gudun duniya da rashin sa duniya a zuciya sannan Allah ya sifanta waɗannan al-mukhbiti na din waɗannan masu kankantar da kai da sifofi guda guda hudu waɗannan sifofi su ne fassarar al-mukhbiti din kamar da ibnu ah, ibn kathir yake faɗa haka nan a annasafi annasafi a cikin littafin littafinsa a taisir fi tafsir shi abin da yake faɗa cewa waɗannan sifofin guda hudu Allah zai faɗa duka su ne tafsirin ko su ne bayanin ma'anar al-mukhbitina sifa ta farko allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum Sune ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu suka raurawa suka zukatansu sukan nutsu su raurawa saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala saboda tsoron ukubarsa da fushinsa kuma saboda girmama haifar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajadat qulubuhum kadai mu'minai sune wadanda ko kawai mu'minai sune wadanda idan aka ambaci Allah wajadat qulubuhum zukatansu suka raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka taranta musu ayoyinsa zadatuhum imanan sai su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah kadai ubangijinsu suke dogara haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa Allahu نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يذلل الله فما له من هاج التي الله نزل أحسن الحديث التي يسوكر لما في كنزا شيشنا القرآن كتابا للتافين متشابها لكمال الجونة إلى ذكة جونة masaniya wanda ake maimaita karatunsa a karanta a karanta ba za a gaji ba takshayru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ikar jikin waɗanda suke tsoron ubangijinsu tana tashi duk sanda ake karanta musu saboda tsoron Allah thumma talinu juluduhum sannan sannan fatin jikinsu su yi laushi wa qulubuhum da zukatansu ila lahi zuwa ga ambatan Allah haka waɗanda suke mominai na hakika yayin da ake karanta musu ayoyin Allah wannan ayoyin sukan ƙara musu fargaba da tsoro na ubangiji subhanahu wata'ala sukan ƙara halarto da girmar haiba ta ubangiji subhanahu wata'ala ba don kuma saboda kuwatu yaqini saboda ƙarfin yaqinin da suke da shi na cewa Allah subhanahu wata'ala abin da yake faɗa a cikin littafin nan nasa gaskiya ne idan alkawari ne yake yi gaskiya ne idan alkawarin narko yake yi ma to gaskiya ne babu cakka da duk ya faɗa sai ya tabbata wannan yake sa zukatansu su rika rawa su ga kamar ga su a gabansa yana magana da su haka suke gani suna dan kamar a gaban ubangiji subhanahu wata'ala suke wannan ita ce ɗabi'ar mumini na gaske duk sanda ya tuna Allah subhanahu wata'ala sai dai ya ƙara ƙanƙantar da kai sai dai ƙara samun nutsuwa in ka ga mutum yana ambatan Allah yana ta tikar rawa yana tsalle to ƙarya yake ambatan Allah nutsuwa yake ƙara wa mutum tsantar da kai yake ƙara masa tsoro da haiba yake ƙara masa الإمام القرطبي أبو عبد الله من تفسير الجامع لإحكام القرآن ya nakalto maganar babban malaminsa abu abbas al maganar abu abbas al kuma tana na cikin littafinsa al-mufhim wanda yayi sharhin talkhis sahi muslim da ya rubuta a ciki ya koka da kuma wato sukan lamirin waɗanda suke ambatan Allah amma ba tare da kana ganin tsuwa tare da su ba za su riga ambatan Allah suna ihu suna ɗaga murya ko suna tsalle ko suna rawa ko suna kakaci wani ma ya ce wa ya sheƙe ya saboda ambatan Allah to ya yi magana a cikin al abu al-abbas al-qurtubi wanda abu abdullahi al-qurtubi shi kuma ya ɗauko maganarsa a cikin littafin tafsiri ƙarƙashin wannan ayar wa bashir al-muqbitin alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum yace hazihi ko hazihi halatul arifin billah shi wannan shine halin masu suka san Allah al min satwatihi wa uqubatihi wannan shine halin waɗanda suke jin tsoron hukubar Allah suke jin tsoron damƙasa la kama ya juhalul awam wal mubtadi as shi amma ba kamar yadda jahilai gama gari wanda ba san addini ba suke yi da kuma wasu 'yan bida'a da ba su san da suke yi wasu makakkun 'yan bida'a suke yi minan za'iri wa za'ir yadda suke kakaci da ihu da ƙara wai ana ambatan Allah ana ɗaga murya wa minan nuhaq alladhi yushbihu nuhaq al suna ɗaga murya kai ka ce jakuna ne suke kuka haka yace suna ɗaga murya su kamar kukan jaki kamar yadda ibn al-qayyim ta fa'izal fa idhal ghina'u fa hamiri tanahaqu wallahi ma raqasu li ajli idan aka zo aka fara waƙe sai ka gansu suna daga murya ana ƙara ana ihu kamar jakuna yace wallahi wannan rawar da suke yi ba dan Allah suke yin ta ba yace fa qul liman ta'ata zalika wa za'ama anna zalika wajdun wa khushu' ka gaya ma duk mutumin da zai rika yin wannan yana ambatan Allah amma yana tuma yana tsalle yana tada kura yana rangaje yana ihu ya ce maka wai wannan wajidu ne wai yana jin daɗin zikirin da shi ya sa shi haka yana jin zikirin a zuciyarsa yana da kushu'i yake samu a cikin zikiri ya ce to ka gaya masa ka mayar masa da martani in ji alƙurtobe ya ce ka mayar masa da martani ka ce da shi إنك لم تبلغ أن تساوي حال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه دي عندك كي لجدة لأننا نذكري كاكي من ذن الله صلى الله عليه وسلم كاكي صحبا بك كي يسوب في المعرفة بالله تعالى والخوف منه بك النبي صلى الله عليه وسلم بك النبي بك كي من صحبا وجنسن الله da ainihin wajen jin tsoron Allah da girmama shi wa ma'a amma tare da haka tare da tsoron Allah su da sanin Allah su da ma'arifar da suke da ita ga ta ubangiji tare da haka fakanat haluhum inda almawa'izi alfa anillah. in ana musu wa'azi ana ambatan Allah abinda suke kokarin su fahimta shine maganar Allah wal buka'a min khawfan min Allah su rika zubar da hawaye saboda jin tsoron Allah وكذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند عند سماء ذكره هكا الله سبحانه وتعالى يصف أنت مثنى الله عند سكجة أن أنبت الله وتلاوة كتابه هو أنكرت للتافنسة هكا سكي أينهن صورته فبعيدا سينا قبقود هوائي ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم ما لأيش تكوان دبا حكيك بقى to wannan ya saki hanyar waɗannan magabata baya kan shiryarsu duk wanda ba haka yake ba yayin ambatan Allah tsoro ya lullube shi hawaye su fita a gatsidansa ya zanto ba haka yake yi ba wani abu saɓanin wannan yake yi to wannan ya kauce wa hanyar waɗannan bayan Allah Allah ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dami mimma arafu min al yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin Allah ce idan sami'u ma unzila ila rasul yayin da suka ji abinda aka saukar wa manzo ayoyin Allah da ake karantawa tara za ka ga idanunsu tafiru min ad-dami suna fitar da hawaye suna kwararo da hawaye mimma ko min alhaq. saboda abinda suka ji suka fahimta na gaskiya suna addu'a suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faktubna ma'a shahidin dan haka ka ainihin rubuta mu tare da masu shaida ma da yake to fa hadha wasfu wa hikayatu maqalihim wannan shine sifar halinsu kuma wannan ne wato hikayar abin da suke faɗa faman kana mustannan bal yastanna wanda duk zai yi sunna yi sunna wanda ba zai yi sunna ba to ya san abin da yake yi bida'a ce wa man ta'ata ahwal majanin wal wanda kuma duk zai yi irin abinda mahaukata ne za su yi masu taɓin hankali ya ce fahuwa min a khasihim halar to gara mahaukata da shi ci duk wanda zai kwaikwayi ayyukan mahaukata ya ce to gara su mahaukatan da shi saboda mai saboda su larura ce Allah ya zufe su ne inda suka dawo cikin hayyacinsu ba za su yi wannan ba ya ce wa jununu daman kuma hauka iri iri kowa da irin nasa haukan al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga anas dan malik ce anna nasan sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ahfahu fil mas'ala lokacin da mutane suka nace wa annabi sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi da tambayoyi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fita sai ya hau minbari sai ce saloni la shay'a tas'alu la shay'a la an shay'in illa bayyanta lakum ma dumtu fi maqami hada ya hau minbari Allah ya buɗa masa ilimai da yawa a wannan matsayin nashi ya ce to a wannan matsayin da nake a yanzu duk abin da za ku tambaye da zan gaya ku ko mene ne shi fi ma dumtu fi maqami hada matukar babbar wurin nan ba ku yi tambayi da za ku yi annabi ya yi haka ne a fasace saboda tambayoyin sun wuce kima wannan ya tambaye shi waye babansa wannan ya tambaye shi babansa wane ne wannan ya tambaye irin dai waɗannan tambayoyin marasa ma'ana falamma sami a zalika alqawm arammu wa rahab mutane na jin haka sai suka yi tsit duk sai aka yi shiru haiba da jalala sai ta kama maka wurin. kowa zai yi shiru ورهبوا أن يكونوا بين يدي أمر قد حضر سكتورتك ونأى الأمرين يحلرتو وتوان تاشم هنكلين زي ساميس أنا سيتي فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي أنا سيتي نجويا نكل دام دهوننا نكل دام دهوننا kowa na gani a gurin ya rufe kansa da mayafinsa yana kuka to wadda ita ce haifar da take samun mumini yayin da aka ambaci al'amarin Allah a gabansa ba ya dinga tsalle yana rawa yana rangaji ba ya mai da abin wasanni yana tsalle yana tuma ba haka ne bai ba haka suka yi ba Turbi ya rawaito hadisi daga irbad musariya hadisin da kusan shi a cikin bulu abin al'arba'un nawawiyya cewa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha zarafat minha al'uyun wa wajilat minha al-qulub annabi ya mana wa'azi gamsashen wa'azi isasshen wa'azi wanda ya sa zukata suka raurawa idanuwa suka riga fidda hawaye shine wa idan sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq bayanin bai gama bai kammalu ba sai gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh